Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI da ni Umaima Sani Abdulmomin ke gabatarwa a kowane mako. Shirin lafiya jari kan mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi kiwon lafiya da hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cututtuka da ke barazana ga rayuwa a yau da kullum. Shirin zai nazari kan wani binciken masana kiwon lafiya da ke cewa wasu ƙananan cututtuka da ke kama huhu Netanyahu sun hallaka mutane sama da miliyan uku da rabi a shekara ta biyar Rahoton binciken da aka wallafa a wata mujallar kula da lafiya ta ce kusan mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu suka mutu sakamakon cutar da ke da nasaba da shan taba ko kuma gurɓacewar muhalli yayin da dubu ɗari huɗu kuma suka mutu sakamakon cutar asma. Dr. Dauda Sulaiman Dauda wani kwararren likita ne da ya bayani kan irin illolin da tabar sigari da gurɓacewar iskar muhalli ke yi a jikin ɗan adam. Shi hayaƙi a kasarin abin da yake kawo yana kawo cututtuka na hanyoyin numfashin mutum da kuma huhu. Amma ita sigari ita kuma wannan gaskiya babu wani sashen jikin ɗan adam da amfani da ita baya kawo matsala. Idan ka duba za ka ga cewa mashaya sigari suna fama da ciwon daji na huhu suna fama da ciwon zuciya yakan iya kawo hawan jini yanar ido ciwon daji na har na jini da duk wani sashen jikin dan adam da ka sani shan taba sigari yakan iya kama matsala akasari gaskiya za ka kula cewa a irin waɗannan garuruwan da suke da wannan matsala ta gurbataccen muhalli ta fannin iska ya fi shafan yara ƙarana shi yasa za ka in ka kula da yara ba kasafai za ka ga suna da cututtuka irin irin su asma su pneumonia da sauransu ba amma yanzu za ka ga cewa cututtuka cututtukan yanzu sun watsa da yawa to wannan gurɓacewar muhalli da iska gaskiya tana da babban alaka da samun yaɗuwar waɗannan cututtukan hukumar lafiya ta WHO ta ce cutar da ke da nasaba da shan taba ko kuma gurɓacewar muhalli ita ce ta hudu wajen kisa a duniya bayan cutar zuciya da ta kashe mutane miliyan tara da shanyewar jiki da ta kashe mutane miliyan shida sai kuma cutar da ke shafar numfashi da ta kashe mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar to a fannin shan taba sigari ɗaya da daga cikin abin da ke ƙara muna matsalar ta shine yawancin masu shanta sai su ce sun kasa bari. Hakan ya samu ka zanta da wani mutum mai suna Akitat Ibrahim Jalo wanda ya daina shan tabar bayan kusan shekaru ashirin yana sha. tun 1991 nake shan taba sai 2010 Allah ya yi in samu na bar shan taba sun shekara 20 kenan na farko dai tana affecting health sannan kuma a musulunci ma tana da matsala kana cutar da kanka ne kuma Allah ya hana ka cutar da kanka sannan kuma ya fada a cikin almubazaranci kana kona kuɗi kullum bayan zaka amfani da shi a wani wuri shi sa na bar shan sigari barin shan taba kana da wahala kware da gaske na sha wahala sosai barin shi amma da taimakon ubangiji da addu'a Allah ya sa na bar shan sigari batun da na bari da ikon Allah har yau ban karjin sha'awan dawa ma sake shan taba shi ma Alhaji Abbas Nuhu ya sha taba bakin yana kankanin yaro amma ya daina kimanin shekara guda kenan Allah da cikin ikonsa ne yasa ya bani ikon bari kamar ba rawar haka sallar layya ranar sallar layya ranar na daina shan sigari sallan kuma ya faɗo ranar birthday dina ne a wannan shekara na sha da safe da rana da na dan kwanta na dan bacci haka sai na tashi da mura na tashi da mura na ne man sha sigarin sai na ji bana sha'awar sha kuma haka na sana dan mun zafi sai na je asibiti na ga mu likitan ina fama da mura kai dan dudduba ni haka sai tambaye ni ko ina sha sigari na ce mishi ina sha sai ce to gashi kuma kana mura kuma ga sigari ya bani shawara in zan iya bari dai a hakura in bari na ce mishi na bari a ya ɗauka wasa ne ya ce min ai ba a yiwuwa a ce ka bari Allah cikin ikon shi a cikin mota na akwai ragon karabi ina fitowa na watsar wannan watsar wanda ne har yau ban ƙara shan taba ba sai zama ne yanzu warin ta ma ban san ji daga bangaren masu shan tabar kuma mun sami zantawa da malam aliyu kasim wanda yana cikinta dumu-dumu kuma ma bai da cikakken masaniya kan illolinta kana shan sigari kwarai da gaske kana sanar da illolin sigari a ban sane wallahi baka san illan take a jiki ba eh. kai dai kana sha ne kawai mhm. ina shan ta ne amma ina son in san menene illolin ta amma baka taba jin tana da illa ga jikin dan adam ba eh to na taba jin labari ga wani tana canza mun mutum jini ko kuma tana cin sifi na mutum yanzu an dauki tsawon kamar wani lokaci kana sha eh gaskiya na kai shekara biyu akwai tunanin bari ko kuma kana jin dadin ta ne dai kawai ah, insha Allah ina son in bari shi ma malam muhammad nura cewa yake yana shan tabar kuma ba ta taba mishi komai ba amma dai yana fatan baranta ina shan sigari kwarai kwarai eh akalla ba a kasar ba ina shan sigarin nan ya kai kusan shekara goma a gaskiya ni dai a jiki na dai bata taba bani wani abu wanda zan ce ga wani illa da ta nuna min ba ina addu'a Allah kawo mu ranan da zan daina na taba yunkurin bari Allah ne bai nufa ba da yake dai wanda dai ka riga ka saba wani abun yana da wahalar bari A lokuta da dama musamman a tsakanin matasa abokai ke jefa su cikin wannan mummunar ɗabi'a kamar yadda wani matashi saraja Abdullahi ya tabbatar mana. ni gaskiya abokai suka san na fara sha ban daɗe da farawa ba to saboda zama yau da kullun da su eto eh ina gani a rubuce haka ni dai ban ɗauke ta siriya ba amma makamancin haka akwai wanda za ka ga a jikinsu ta nuna musu illata kamar yanzu yadda kake sha kahin ka sha kahi haka kyawa ko saboda yara na da suka taso dole in bari shi ma wani matashin mai suna ibrahim abdullahi ya shaida mana cewa ya koyi shan tabar ne a makarantar sakandare a makaranta ne gaskiya irin dan hafi kandi nan na makaranta sastiri haka daga haka dai irin shine dalilin da ya sa amma dan fara dai sakamakon ranar kandi ne da daddare irin daren na haka za a dan kawo abubuwa a sha da duka dai haka dai duk wani kayan dai abuna za a sha a ce ai lokaci ne idan an yi ma za a bari shikenan ga wanda bai taba shan tabar ba ko ya yake kare kansa daga hayakinta da ma gurbacewar iskar muhalli tambar kenan da muka yi wa wani malam Imran Ado Gombe kamar dai ta bangaren masu shan sigari in mutum yana shan sigari a kusa da kai sai dai ka bar wurin shine babbar hanyar da za ka kare kanka sannan a bangaren motoci yanzu motoci masu amfani da fetur sun fi yawa ana samun saukin gas in ba motocin da suke zuwa ɗauko kaya da sauransu ba wannan ya rage gurɓata iska da za a shaka babban abu kuma shine masana'antu a ka'idance gwamnatoci sun ware wurin da yake na masana'antu waɗanda ma'aikata ne kawai suke zuwa da sauransu to amma kasancewa yanayin mu da abin dokoki sosai mutane suna zuwa su gine-gine kusa da kamfanoni wanda wannan abu ne da ya dace ce mutane su daina yin sa dama shine dai babban abin da ma yake kawo harkar gurbacewar iskan ma yanzu duk abin da ya kama mai kaina na kan yi da in kare kaina daga wannan iska tunda na san cewa tana da matsala saboda sanin irin matsalolin da gurɓatacciyar iskar muhalli ke da shi musamman ma na tabar sigari a shekarun baya gwamnatin birnin tarayyar najeriya wato abuja ta yi dokar hana shan taba a bainar jama'a wanda ita kaɗai ce ta taɓa yin irin wannan yunkuri a dukkan najeriya amma dokar ba ta yi wani tasiri ba ko me yasa hakan tambayar da muka yi wa alhaji sani amar rabe kenan wanda mukaddashin darakta ne a hukumar kula da jin daɗin jama'a na babban birnin tarayyar Modibo lokacin da yake ministan Abuja ɗaya daga cikin abin da ya yi shine kafa doka hana shan taba a cikin baina jama'a. To kuma kowa ya sani tursasa doka yana ƙarƙashin hannun jami'an tsaro ne kamar 'yan sanda kenan. To kuma su 'yan doka ko kuma koda wata hukuma aka fitar ta musamman za ta iya tursasa wannan doka ta yi amfani idan akwai madogara. To an yi wannan doka an sa ta amma ba ta yi karfi sosai ba saboda rashin wata madogara ko a ce irin penal code a turance ko babban kundin tsarin mulki na kasa shine constitution kenan ko ko kuma a ce wani regulation na doka na ko na ƙasa ko na gari sai a bashi muhimmanci a rattafa mashi hannu in majalisa su dangwala mashi hannu a ce to ya zama doka to wannan shine makamin da dan doka ko kuma wani jami'in da za a ba nauyin kula da wannan doka ya aiwatar da ita to gaskiya ɗaya daga cikin abin da mu da ake hange ya yi karanci shi yasa a lokacin da aka faɗe ta sun ji sun saurara kam sai suka dinga sa ido su lura ta ina karen da zai hana masu karya wannan doka zai bullo to rashin inda karen nan zai bullo shi yasa sai ba ɗauke shi abin kirki ba wani lauya a abuja mai suna barista sunusa musa ya yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa yunkurin dokar hana shan tabar na abuja ya ƙi tasiri shi kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin najeriya ya nuna cewa ba za ka kama wani da laifi ka ce wannan abin ya yi laifi ba har sai akwai doka ta samar da wannan abin cewa laifi ne so abin da ake bukata shine tun da shi kamar ishu na wannan lafiya yana karkashin abin da ake kira concurrent list wato abu da majalisun jihohi da majalisar kasa za ta yi doka a kai so majalisar kasa ya dace ta yi doka wacce kuma kamar ita ce majalisa ta abuja ta yi doka da za ta haramta shan taba ta kuma samar da cewa idan aka yi ga hukuncin da za a yi maka to har sai sun samar da wannan doka shugaban kasa ya sa mata hannu shine za ta zama duk sanda aka samu wani eh, ya sha taba a guraren da aka hana sha sai a hukunta shi kamar yadda doka ta ce amma duka yadda su masu kokarin rike da madafin iko suka so su yi in dai ba wannan dokar ko da an je kotu in sun fara za a hana shi. tabbas gwamnati ne kaɗai za ta iya takawa wannan matsala birki ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma hana shan tabar in ta kama. da wannan kuma nake kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin wakilinmu na abuja da taimaka wannan shiri muhammad sani ni umaima sani abdulmumin da na shirya kuma na gabatar daga nan sashen hausa radio france international nake cewa allah ya kara mana lafiya